wa haisu mazzawajatu tuzbitu darar wa lam yakun lahabihi sharadun sadar ila la hatta laqu kalmul tazimi wa qila ba'da rabihi lil hakami waya zujurul qalibi ma ya sha'uhu wa bi talaqi in ya'ud imda'uhu wa in subutu dararin ta'azzara li zawjatin wa rabuha ta karara fal hakamani ba'du yub asani bainahuma bi muqtalal qur'ani in wujida adlaini min ahlihima ba'su min walba'asu min gairihi ma in udima wa ma bihi kar haka ma yumdawala idara li zauje ne fi ma fa'ala wa haisu ma lokacin da ya kasance azzaujatu mata tuzbitu darara ta tabbatar da cutarsuwa miji na cuta mata ta kawo shaidu akan shi na cuta mata amma walam ya kulla habihi sharɗin sadar walam ya kun sharɗin sharɗi bai kasance ba sadara watan ya ta ko biha laha gare ta bihi ai bidardi da hana cutar waɗin wajen ɗaurin aure ba ta ce to in ka cuta min ha ka zage ni ko ka buge ni ko ka bani da yunwa ko ba ka min magana zaɓi na ga hannuna saki na ga hannuna wannan ba sai hakan gaba lokacin ɗaurin aure amma kuma ta kawo shi da nu akan shi na cuta mata to ya za a yi ga irin wannan ƙila la haɗa laƙo kalmar ta wasu malumin sun kace la haɗa laƙo ƙila aka ce la haɗa laƙo ta samu ta saki kanta kalmar ta zimi tamkaccen inda ya kasance an kai shirɗi lokacin ɗaurin aure wajen ɗaurin aure an yi shirɗi akan cewa babu cutarwa na ji an ce kana bugun mata na ji an ce kana zagin su na ji an ce kana barin su da yunwa na ji an ce kana rashin magana da su to ni haka sani in kai min ɗaya daga cikin cutarwa wanda ya kasance cutarwa ce wadda shari'a ta hana to ba aure tsakanina da kai an yi wannan lokacin ɗaurin aure ta yarda ya yarda to irin wannan wanda aka yi lokacin ɗaura aure da yarda ta da yarda ta yi aka ɗaura aure akan irin wannan to in ya kasance cuta mata tana sakin kan ta wannan lokacin ba sai an zo kotu ba ko da ke su maluma sun ce ko nan sai an zo kotu sai ta kai kara ta ga alkali in an ka zo kotu ce to ga abin da mun kai da shi gida wajen tsarmi arme don hakan ga zan saki kai na ba sai ta nemi dama alkali sai ce na saki kai na sai alkali ya tabbata suwa an gane wannan ko to nan <clears throat> abin da ke faruwa watan ta tabbatar da cutarwa amma kuma babu shirin da an kai lokacin ɗaurin aure akan kada cuta mata to ya za a yi da irin wannan kuma gashi ta kawo shaidanu akan sha cuta mata to kila la hadda la multazimi wasu maluma sun ka ce. lahaqqalaqu ta samu ta saki kanta kal multazimi ta aure wanda an kalizimta kal multazimi tamkaccen inda an kalizimtar da cewa in akwai cutarwa akwai saki in ka cuta min wajen ɗaurin aure zan saki kaina ci ya yarda to ko nan wasu maluma sun ce haka nan amma na sai ta ce ma alƙali to zan saki kaina ko kuma yana son ka bani dama tun daga da nuna kawo akan shi na cuta mini ka bani dama in saki kaina ya sa ce ki saki kanki ko kuma ce ka sake ta ko kuma shi alkali shi sakin wakila ba'da rar'ihi to nan wanda sun kace kila la hadda laqu kal multazim ba sai an zo kotu ba kenan kila la hadda laqu kal multazimi tun gida da shi da wance ne ga duk guda ne wakila su maluma sun kace ba a da rabihi lil hakami ba a da bayan rabihi ta kai kara tai lil hakami watan ga alkali to yan ka zo ga alkali shi ko alkali ya zai ga irin wannan matsala ah, da aka zo sai ita ce to shi na cuta mini amma kuma ba mu da shirya din cewa in ya cuta min zan saki kaina amma ya bugan ya bugan biyu da wani da wani su a sheda sannan kuma ya zage ni ya zage ni biyu da wani da wani su a sheda sannan bayan haka nan kuma ya bar ni da yunwa ya bar ni da ragga da wani da wani da wani su a sheda to bisa ga wannan alƙali ya zai yi wal jirur qadi sai ya tsawace shi ce kai wani ya zaka bugi matarka ka daina bugun matarka wazirin kadai sai alkali ya tsawace shi ba watan bai mai sha uhu da abin da ya so tsawata ta yi watan in ma ta hadidin bidarbin ko hice in ka sake zan buge ka ko ma shi buge shi din ko ma shi kai shi a darme shi yini guda ko yini busu na abu buɗe shi yace haka kai ka buge ta gaskiya na ka buge ta gashi da nu tun tunda hatta ka kotu babu wani shirin wanda kun kai can wajen darme anami don haka ga sai yace manwa ne ci ta mai bulala goma a mai gura goma ce shikenan kada ka sake bugunta kai mata bulala mu ko mai ma goma ko kuma kai mata bulala goma mun yi ma 20 ko kuma ka zage ta sai a sanan nan a wulakanta shi a wulakanta shi a ci zarhi ne sosai shawara ki mara mutunci mara irdi gaba gare ta an gane ko to wannan an kame wannan shi ne ce wadda rukadi sai alƙali ya shi bai ma ya sha uku da abinda duk ya gani daidai ta gare shi sai shi mai wannan to shi kenan an kai wannan to kenan ku tashi ku koma gida to in a uku hukumcin alqali bid dalaki da sake ki in ya urin ya sake cuta mata kenan sai shi bashi dama shi bata dama ta saki kanta ko kuma hice ka sake ta in ya kiyace ki saki kanki in tabbatar suwa wa in subutu dararin ta'azzara ina fata a tambaya ta rana ta suna tare da mu wa in bucu dararin ta'azzara wai idan dai bucu dararin watan tabbatuwar cuta ta yau wato a gane watan allah misali mata na cuta ma miji miji na cuta mata ko ko miji na cuta mata amma kuma tabbatar cutar waga ta wuyatu a samu shaidanu a kanta wa in bucu dararin ta'azzara yau zaujatin sannan bayan haka nan kuma wa amruha ta karara ko wa ta karara bayan wannan kuma watan wada ha ta karara kwana biyu kwana uku ta dawo ta kawo ƙara ga alƙali shina gona shina zagina to ina shaidanu babu shaida shina bari na da yunwa ina shaidu babu shaida wa in subutu ta ta'azzara li zawjatin wa ta karara wal hakamani ba'du yubasani to wal hakamani watan masu hukunci guda biyu yubasani ana aika su ba'du bayan takarari na kawo ƙararta akan shina cuta mata wahidun min ahlihi wahidun min ahliha in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma to abinda za a yi kenan wal haka ma ne ba adu yubasani bainahuma bi muqtalal qur'ani yubasu hakaman hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha wahidun min ahlihi wahidun min ahliha in yurida islahan idan ainihin su wa'annan da aka aika guda daga cikin yan uwanta guda daga cikin yan uwanai ko guda daga cikin uwayenta guda daga cikin uwaye ne idan aka aika wa'annan masu hukuncin guda biyu kuma shar'in nan an so su kasance makwautansu na ga gidansu ga gidansu suna sanin abin da ke gudana su haka ma nadin ko kuma in ya kasance nesa suke su haka ma nadin su wa'annan matan shi kasance wannan mata da miji din shi kasance su haka ma din za su yawan kai da kawo su shiga su hito su shiga su hito kwana biyu kwana uku su zo su tare da ita su ce mika ka faruwa me ke gudana ya zaman ku shike to an so hakan ga wal haka ma ni ba adu asani bainahuma bi muqtalal qur'ani watan bainahuma bi muqtalal qur'ani ina nan za aika haka ma ni min ahlihima an ka ce wal haka ma ni ba adu asani bainahuma bi muqtalal qur'ani in wujida ahlaini min ahlihima in wujida idan aka samu watan ahlaini ko adalaini adalai min ahlihima cikin yan uwansu ko cikin uwayensu bangaren ahalinta an ka samu adali bangare ne an ka samu adali to wannan su za a hadawa sai alkali shi aika su su diba tsakanin mata da miji sai su rihe tsakanin su to da ya kasance wahidu min ahli wahidu min ha ita walinta ko kuma ainihin dan uwanta ko ko magajinta ko mahaihinta ko kanin mahaihinta shi zama da ita hace wance wai shi mika hawa tsakanin ki da wani mi wani ke miki wanda ke iya musanya mishi me kike musanyawa gawa ne shina zagi na shina buguna shina bari na da yunwa to shikenan tunda mun gano hakan ga shine miki wannan shina shina zagin ki ko shina bugun ki ko shina cuta miki yanzu me kika so kina son ai mai ladabi shi kaskasta shi dawo dole shi biki an gane ko haka nan shi kuma wahidu min ahlihi wanda kasance an ka sura gehe ne shi kuma hidimna da shi cewa ne mi kaka musanya mata kawanci mata kawanci kana musanya mata akan kaza akan kaza mina na take wanda baka so ba ta sallah cikin lokaci ba ta yi min da'a ba ta min ladabi tana zagi na tana buguna tana cin kwalata to don hakan ga abin da ta kai min kenan ta ce to shi kenan wannan shi ne shi ne shi kenan sai a dawo a zama da mata da miji da ainihin shi wannan adalun min ahlihi da adalun min ahliha gaba gare ta sai shi wanda ya kasance a gehen wali wanda a gehen sai ce ke ga wannan duk abin da ke san shi ne miki wanda ka cuta miki in ke da zaki zama da shi za mu yi maladabi za mu magani ne zai dawo gare ki shi na dole shi miki da dole shi kyautata miki dole shi bar bugunki dole shi bar zaginki dole shi baki abinci dole shi bar barin miki magana muna magani ne dole sai ya dawo ya bi shari'a ita kuma haka za a yi gabanta sai wurin cece ke kaga wannan wannan da kace tana cuta maka wannan in kana son zama da ita in kana da shawa akan zama da ita za ni yi mata ladabi dole sai ta dawo ta yi mada a bi ka to abinda haka ma ne za su kenan wal haka ma ne ba a dubi asani bayanan huma bi muqtalal qur'ani in wujida ahlaini idan an ka samu adalai guda biyu wata min hima daga cikin yan uwansu ko kuma an ka samu adalai daga cikin yan uwansu amma ya kasance ba su iya ɗaukar wannan nauyin ko an ka same su ba adalai ba ko an ka same su adalai amma ba faƙi haina ba ba san hukumci hukumci na zaujiya ba ba su yanke hukumci a kai ne ko kuma ya kasance zanta na kwarai ba za su iya zakuwa ko su hukumci ba to irin wannan sai a samu waɗanda ya kasance adalai na waɗanda ba su ba wal ba su min gairihima sai aka wasu wanda ba su ba in udima in an karsu an ce ne ga da irin wannan shirin sun ha gabata to shikenan inda duk an ka riga sun ka aika wannan sai adiba a gani idan mata ka cuta ma miji e ita manahu alaiha e ita manahu alaiha ko da an ka diba lalle tabbata ita ka cuta mishi ita ka zage ne ita ka bugu ne ita ka rashin kwanciya da shi to nan e ita manahu alaiha sai a cewa ni kai hankuri da matarka ka yi hankuri da matakka kuma ka kyautata mata ka yi zamantake kenan mai kyau da ita ka hita ta ka yi haƙuri Allah zai baka Allah zai masa sakamako. abin da za a yi kenan ita manafa alaiha in kuma ya kasance shi ko shi ka cuta mata shi kenan su raba su in an haga tabban shi ka cuta mata yana cuta mata shina bugunta shina zaginta shina cin zarafinta shina ta da yunwa in an ka gano haka nan sun ka gano haka nan ga binciken da sun kai tsakaninsu da an ka zamna cikin zaman nan da an kai tun da babu shaidannu akan cutarwa an gane ko cikin zaman da sun kai sun haga na lalle haƙiƙa ga macece ne da an kai cikin maganganun da an kai an haga na lalle haƙiƙa lalle miji shi ka cuta mata tai to nan ya za a yi kenan abin da za a yi nan shi kenan sai a raba su a raba arami amma sai an tambaye ta an ce ke ga mun gane shi a cuta miki me ke gani a raba ko kina ya zama da shi haka nan akan wannan wahala din kina ya zama da shi akan alhada darar na bugu ko na zagi ko na bari da yunwa ko na rashin magana in ta ce ina iya hankuri shi haka nan kenan ba za su yanke hukunci ba amma in ta ce ba ta hankuri ga ka'ida za a raba su da ganin cutar suwa za a raba to in ya kasance aka zo wajen rabawa kuma aka diba a wani suna kwaro wani tana kwaruwa ta shi na kwaruwarta kuma lalle zaman ba zai yi ba to ya za a yi da irin wannan irin wannan shi kuma da za a yi sai a diba a gansa ce to shikenan abin da ya himu raba su sai sai ce to kenan mu sake ta sake guda amma ta ba shi hul'i za mu sake ta sake guda amma ta yi mai hulɗi saboda kone suna cuta ma wani don ta yi samu abin da ya aure kaga cuta ba ta hito gehen shi ba shi ɗai ba ta hito gehen ta ita kaɗai ba an diba kone suna ƙwaruwar wani ko wajen zagi ko wajen bugu ko wajen cin zarafi ko wajen abin da ya kama da wannan to bisa ga wannan ba za a raba su haka nan ba kaɗai za a diba a gani tun da ita kone suna cuta ma wani sun samu su raba su da hulɗi ko sun samu su raba babu hulɗi haka ma wa ma bihi haka ma duk abinda ainihin su masu annan hukuncin guda biyu sun ka yanke hukunci akai yumda za a zartar da shi in sun ka yanke hukunci sun ka yanke hukunci akan cewa lallai hakika zama bai yi don hakan ga mun raba su mun kashe musu aure in sun ka zo kawai alkali zai ce shikenan yayi abinda kun kai yayi tunda alkali shi ka aika su ashe da aika su wakilai ne na aika zaman wakilai suka yi wanda an wakilin alkali in yi hukuncin da ya kamata alkali shi in yi hukuncin da ya kamata alkali zai yi ne alkali zai ta da wani hukunci kuma babu izari yumla wala izara fi ma wala izara babu neman kawo udure lizzauje ne akan mata da miji fi ma haka ma ga abin da wannan masu hukunci sun ka aikata fi ma fa ala ga abin da wannan masu hukunci sun ka aikata babu udure ga mata da miji ba irin sheduna ba a ce wane ya kawo shaida ta yi akan kaza akan kaza mi a uzurinka ba a neman uzurin mata nan ba a neman uzurin miji na lokacin da za a raba su kawai za a raba su in dai an kanu nuhi gyara za a samu gyara in kuma in kuma ya kasance an ka diba raba ta yi a raba su amma maluma sun ce abin da hidda a yi kokari a gyara ka a raba kamar da umarnu haɗabi radiyallahu anhu ya aika masu hukunci guda biyu akan ma'aurata guda biyu da sun ka samu saɓani sun ka da sun ka ce ma'aurin haɗabi mun raba su ce kun yi mi yace sun kace mu raba yace yace yace a doku bulala ce kun sa a wani sai alqur'ani abinda Allah yace in yurida islahan yufiq Allah bainakuma ba kun higara ba da kun ne higara da ba ku raba su ba don haka sai sa an ka doku Allah ya ko ne su da nabi <laughs> alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina jinkila ina jinkila hukku a jawabin tambayar mai tambaya na rana wato kila ya to cikin karatun yau muna da tambaya rubutattawa da aka rubutu satin da ya gabata na'am game da matsala ta zakka na'am ya ce da Allah yana tambaya game da in shekarar yadda zakka ta yi in yayi lissahin kayan mm. zai hisan musu zakka shin wai zai buga su ne mm. Mm. kamar yadda ya sawo su ko kuma wadda aka sai suwa to idan ya kasance mutum wasan lokacin hidda zakka ta yayi shina da kudi kasa shina da kaddarori kuma shina da wasu kayaki da aika a somai ko ya biya ga wasu kan hunna kayan ba su hito ba amma kuma ya riga ya tura kudin to in dai ya kasance ya tura kudi na a sau kaya an riga an sau kayan ba su shigo hannun shi ba ko kuma ya riga ya tura kudi ga wasu kan hunna ya biya wasu kayayyaki kayan ba su wada hitowa ga wannan kamfunan ba to ko ainihin katan nawa na ya sayi zai buga kudin su da aka sashe su ga kasuwa sai su wata alici ba kudin da tura zai samu zakka ba zai buga kudin ainihin zai buga zai kididdigi kayan da an riga aka soyo mishi ba su ware shigowa ga hannu ne ba sai shi kima shi samu su zakka gabanin su iso haka nan kuma in ya kasance kamfani ya biya ya biya kamfani kayan ma ba su kowa da hituwa ba amma ya riga ya biya ya biya kila an bashi sai ko kuma ya riga ya sanya kuɗi an ce kuɗi sun shiga cikin kamfani abin da biyo kaya biyo to kuma irin wannan waɗannan kayan su zai sama zakka ba ku inda tura ba mm, wannan shi a wannan shi an nasi na na jawahir al-ikilil a sharhi na muhtasar mm. a a to ai kayan da a cikin shago su ƙasa suke ko na ana magana ga abin da bai shigo hannu ba wannan ya riga ya shigo hannu kaga in ka diba nan ga ana hisa ma'ulula zakka ana hisa ma'ulula zaka wa in kana na zaka tafi ainihi shi na cewa in ya toli sahi kayan cikin shago Ko to na fahimta kayan da a cikin shago in za a wadda aka sauke su aka sama mahu zaka, ba ainihin za a rage kuɗi ba ƙasa sannan a haida zaka, ko kuma kima su ba kima za a yi ba tun da kowane an sa abin da aka sai sai sai a rubuta shi daidai wadda aka sai sai sai a haɗa kuɗin sai a sama mahu zaka. ba wadda ya so ba <laughs> Hmm? wadda aka sai suwa wadda aka sai suwa <laughs> wadda shi ka sai suwa haka shi ka rubuta su abinda so naira goma shi na sai sai naira goma sha biyu naira goma sha biyu zai rubuta shi abinda so naira ashirin shi na sai sai ashirin da uku ashirin da uku zai rubuta shi ba ashirin ashirin ba na'am kamar sun samu su yi hakanan ba tare da ya ba sannan kuma a samu a sa mata haka

to irin nan idan mata suka shigo ana iya diba matsala ta shigowar mata amma in ya kasance matsalan nan ana ganin abuna mai zurhi wanda ya kasance maza ba su da wayon da su gano shi irin wannan kamar abin da shahi kwanciya to matsala ce wanda ya kasance mai zurhi kwarai mata ɗaya ka iya gano mi ka haɗa su ga zahiri ana ganin ga abin da ka hada su amma ba shi ka hada su ba akwai wani abu can boye wanda shi ne ka hada su wanda ya kasance su maza ba za su iya gano hakan ga mata ka iya ganowa to bisa ga hakan ga ana aika mata su kasance masu sulhi din akwai nasi na haka a'a kamar dai in sun ka zo suka zo sai su ba da labarin abin da sun haga ne tabbaci in sun ka ba da wannan labarin shi ne za a umhani da shi a zartar da saki ko kuma ta a gyara lokacin na an samu ita kama a toni a'a yana tambaya kamar game da makabarta wai a toni a yi masallaci in ya kasance kila ta cika aka bar turbuda cikinta to makabarta wannan hukunci hukunci ne wanda aka samu ga makabarta ta manzo sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam saboda makabarta ce ta kafirai ba ta musulmai bace nan ana magana akan makabarta mutulaka can makabartar kafirai ta manzo Allah ya wa haka nan ba makabartar musulmi ba babu babu halaccin makabartar musulmi in ta cika koda ta shekarar 500 ba a turbuda cikin ta babu ko tsohonin kashi wurin nan a mai da wurin nan masallaci babu halaccin haka nan abu guda aka yarda da shi a yi turbuda wannan wurin makabarta in ta tsufa ta kai lokacin da ana ganin ba a samun ko kashi guda wurin nan to abin da ya halatta kawai a yi turbuda ba a gina makaranta nan ba a gina masallaci nan sannan kuma ba a noma wannan wurin ba a mai da wurin mazara'a ba za a mai sai wurin shuka ba ba za a mai sai masallaci ba ba za a mai sai makaranta ba abu guda ya halatta a yi wurin nan abin nan da an kai wannan wurin farko shine turbuda wannan shi nan cikin a sharhi na harshe na muhtasar eh. na'am to ta riga ta isa can tana madina mijinta ya rasu to abinda maluma sun kace ce ataman ma baka ta cika abinda ya gabata yanzu nan batawa da haramci da hajji ba laisan muhuri matan bi hajji to ataman ma sabaka hmm. ta cika abinda ya gabata mai gabace ta yanzu idda wa fatin ta gabaci umrarta ko don haka ta sai ta shiga idda ta fatima za ta yi umra ba an gane ba za ta yi umra ba gaba ɗai sai ta shiga idda ta fatin kenan idda ta fatin ta kama ta wahiya tun tana wurin tahiya an gane ko to wa'illa in ya kasance ba ta yi ba ta kiyan haka nan ta kiyan haka nan sai ta yi haramci da umrarta walam tabdul umrarta ba za ta ɓaci ba wa badala umra ba za ta ɓace ba amma wa baɗalar ihda mukusu zama shi ya ɓace zaman da za ta yi nauta hudu da kwana goma shi ya ɓace amma ihdadi bai ɓace ba shi ihdadin tana nan ba za ta sanya kwalli ba ba za ta sanya kayan kawa ba ba za ta sha hama mai kamshi ba ba za ta sha cikin da turare ko mai mai kamshi ba an gane kuma ko da hajji na haka ne ko da tana gidana wannan hukunci da aka hudi haka ki ga malumma tana gida bata ware tahiya ba mijinta ya rasu ko alhali mijinta ya rasu kuma ta riga ta shiga idda kaga ta riga ta shiga idda to fatin ko to in ta yi ƙarin hadi ta ta yi hajji sah hajjin ta yayi an gane hajjin ta yayi amma kun wo badala zaman gana ihdadi ya baci amma ihdadi shi shi nan bai baci ba eh? eh ba ta koma ƙasa ba ta koma ƙasa iyaka dai ta zayyuni nan da sauransu ba za ta yi ba ta kawa ba ta shaha kwalli ba ta shaha mai kamo da muka yi bayani yanzu illai kawai in ta dawo sai ta koma ga zamanta wannan shi a ta hiji nasi na na muhutasar za mu ci mishiyan allah su eh nami da an ka biya mata to ai ya riga biya shi na cikin lahiya ta yi ba cikin rashin lahiya ce in ya mutu a ba wancan hajji ba da ya ce shi na cikin rashin lahiya ce in ya mutu a ɗabi kuɗi ne a biya ma wancan hajji to ina haka nan ba za a biya ba sai in magada sun yadda in dai ya kasance sulusi don an ce wula sai da warisin babu su ci ga magada tun da suna gado ba za a bata ba ba za a biya mata ba to kamar shi a cikin rashin lahiya in yana cikin rashin lahiya biya ma mata ta maka wannan ba za a zartar da wannan ba za a zartar da wannan hukuncin nashi ba saboda lawa sai da warisin kamar shi na cikin rashin lahiya na in kana cikin rashin lahiya ba za ka wa ba za ka wa magadanka kyauta ba sannan ba za ka ba shi sadaka ba tun da gado zai duk wanda ka gado ana cikin rashin lahiya ba a ba shi kyauta ba a ba shi sadaka ba a kyauta mishi kuma ko ba shi ce shi na biya ko ciya tana biya ta yi ba shi shari'a ba za ta yarda ba dan ana ganin kamar dan shan sun shi kyauta mata na a ah, lokaci ya yi bar sauran tambayoyi da siranar ta yaku ko mu ta yi hmm? sallu allah nabi sallallahu alaihi wasallam ya arhamar